بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دك أم ta tabbata ga Allah madaukin sarki da ya nuna mana wannan asbahi mai tara albarka ga watan ramadan a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da goma da ga watan shida shekara ta 2016 miliyan da izinin mai duka allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a darasi na goma sha biyar a cikin darussa da ake gabatarwa na minti a akan abin da suka shafi hukuce-hukucen azumi kuma muna karanta littafin muwaffa ne a inda muke karanta kitabu siyam gidi yake magana kan abin da ya shafi hukuncin azumi da ke cikin littafin muwaffa za mu tashi a babi na goma sha tara shi wannan babi na goma sha tara malik rahimahullah cewa yi babu fidiyati man afkara fi ramadana min illa babu fidiyati babun da zai magana akan fidiya na man afkara fi ramadan fidiya ta wanda ya ajiye azumi a cikin watan ramadan min illa saboda wata illa da ta faru saboda wani dalili saboda wani sababi saboda wani uzuri ya sa ya ajiye azumi to shi akwai fidiya da zai yi ko babu fidiya daman dai ramon azumi hukuncinsu ba. fidiya hukuncin ta wanda bai samu sararin yin azumi ba kwata-kwata saboda rashin lafiya da yake fama da ita ta tsufa wanda yake kuma ba a tsammanin wani sake dawowa saurayi balle a ce zai rama azumin da ya sha kuna ji da kyau ko to yanzu ya zai yi da ire-iren waɗannan azumuka da ya sha shi ne babu fidiyati ban afkara fi ramadan babin da zai magana kan fidiya wanda ya aji azumi cikin ramadan min illa saboda wani sababi qala hadathani yahya an malik annahu balaghahu anna anas bin malik radiyallahu anhu kabira hatta la hatta kana la yaqdiru ala siyam fa kana yaftadi wala hadithi hadithi ni anas بن malik kuma shi anas بن malik radiyallahu ta'ala anhu kajara ya girma da ya girma hatta kana la ya qadiru ala siyam har ya kasance baya iya yin azumi yi tsufan da ya kasance baya iya yin azumi fa kana yaftadi sai ya kasance yana ba da fidiya idan aka kai azumi sai ya ciyar idan aka kai azumi sai ya ciyar ina fata an gane wannan kunga tsufa cuta ce da kuma ba a tsammanin wai warke wata nan gaba za a warke a dawo yaro balle a rama azumin da ya wuce kuna ji da ke ko sabili da haka ce idan mutum yana da wata cuta ire-iren waɗannan da bincike na likitoci ɗai sun tabbatar da irin wannan cutar ba a warkewa da ita dai mai ita yake wucewa to galibi idan ba zai iya azumi ba sai ya ciyar amma olsa ba ta cikin cutar da za a ajiye mata azumi dinin da'ima a ce ita sai dai a ciyar domin ta sha domin kuma ana samun maganinta da za a warke gaba daya ina fata sun gane wannan da kyau ana samun maganin olsa da zai zama na ce an warke gaba daya an rabu da cutar akwai shi kawai abin da ake bukata dai mutum ya samu ƙwararrun likitoci kuma ya ƙudurci a zuciya cewar zai قال مالك رحمه الله ولا أرى ذلك واجبا وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا علي فمن فدا فإنما يطعم مكان كل يوم مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك إمام مالك ابن أنس يتي ولا أرى ذلك واجبا بانا ganin haka wajibi ne wa habbu ilai abin da yafi kwanta min a rai an shi ne mutum duk tsufansa yayi ya yayi azumin izakana na qawiyan amma idan yana ya kasance yana da ƙarfin yin azumin in dai zai iya lallabawa yi azumin to ya yi azumin shi yafi tunda dama malamai suna magana duka fana Allah ta'ala wa alal ladzina yutiqunahu kuma yana zama wajibi a kan waɗanda azumin yake wahalar da su sai ga malaman tafsir sun kawo ka sheikh al-haram kamar da tijus mutum da ya tsufa tukuf inda yake azumin yana wahalar da shi to wannan rabin da wahalar da jina ya tsiko na fidya ya tsufa mu muski sai ya fidya ta ciyar da muskinin guda shi ba su ci muskinin miskinin zai ciyar ba ba kuma a sharatu masakin ba a'a miskini guda mutum zai ciyar faman fada duk wanda ya bada fidiya kulwar da ke ko duk wanda zai bada fidiya fa inna ma yut'imu to zai ciyar ne makana kulli yawmin makufan kowanne wuni da muka yi azumi to shi zai ciyar da muddan mudu guda bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam da mudun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mana amudin nabi da ake zakatar fitar da shi ƙaramin guda hudu shine na mutum daya ko in ake zakatar fitar ina ba ta kun wannan guda hudu shine na mutum daya a zakatar fitar to yanzu a nan idan mutum bai yi azumi ba saboda tsufa da yake fama da shi kuma yana son ya yi fidiya to ba wai zai ba da mudin nabi hudu ba ne ko biyu a'a zai bada guda ɗaya ne kowane azumi ɗaya mudinnabu guda kowane azumi ɗaya mudinnabu guda kuma ba zai tara mudinnabi ba zai tara na wata guda ya bayar ba lura da kyau a ce yau an azumi yau an fara azumi jiya bai yi ba yau ma bai yi ba sai ci to ai shi tun da haka ne ba zai tara na talatin ɗin gaba ɗaya ba a'a ai kuma masu azumi ba ku haɗa azumin wata guda gaba ɗaya ku yi shi a rana ɗaya kun gane ko tsoraka ranar da aka aka kai azumi ranar zai ce ranar da aka azumi ranar zai ce kun ga batun danyen abinci kenan in kuma akwai dafaffen abinci mai kyau mai numfashin da zai ce da mutum guda shi kenan yanzu mun ji magana kan abin da ya shafi wanda ya ajiye azumi saboda illa illar ita ce tsufa tsufan kuma da ba a tsammanin za a dawo baya a zama saurayi balle a rama azumin da ya wuce to a nan sai ya ciyar قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال رحمه الله تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانا حديثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر سئل عن تنبيش عن المرأة الحامل dangane da mace mai juna biyu aka tambayi abdullahi ibn umar ɗa na umar ibn khattab da shi umar ibn khattab din abdullahi ibn umar ɗan duk sahabbai ne aka tambayi abdullahi ibn umar dangane da mace mai juna biyu iza khafat ala waladiha tana da juna biyu idan ta ji tsoron ɗan da ke cikinta domin ɗa da yake ciki yana samun abinci ne idan uwar ta ci abinci idan mahaifiyar ta ci abinci to ta nan yake samun ya ci abinci so da tana ganin in ta azumi to ɗan da take ɗauke da shi fa zai ta gayyara washtadda alaiha siyam kuma azumin zai mata da tsanani azumin zai wahalar da ita tunda tana da juna biyu in dai tana azumi kai azumi to abin zai cutar da ita zai mata tsanani tambayi kenan da aka yi ma abdullahi bin umar yanzu irin wannan mace mai juna biyu menene makomata tana da juna biyu kuma tana jin tsoron katta yi azumi dan da yake cikin ta ya rasa abinci ɗaya kenan sannan na biyu ma azumin yana wahalar da ita qal sai abdullahi bin umar yace tuti'imu tuftiru za ta ajiye azumi wa tuti'imu kuma za ta ciyar makana kulli yawmin makufin kowanne rana da maka yi miskinin za ta ciyar da miskini guda in ta tashi ciyarwar muddan mudin na budin nan karamin nan ba babban ba kun ga babban ne sa'i karama shine mudinnabi to mudinnabi hudu shine sa'i daya to za ta ce da muddan min hinqa za ta ce da mudinnabi guda na alkama bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam da muddin nabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan ana abubuwa biyu ne suke tare da ita abu na farko za ta rama azumi kasancewa za ta rama shi sama bai faɗa ba abu na biyu za ta ciyar me yasa za ta ciyar saboda abdullahi bin umar yana ganin ba rashin lafiya ba ce abinda isa ta ajiye azumin ɗanta kuna jirge ko da abinda yasa ta ajiye azumin ita karantanta ce to da za ta rama ne ba za ta ciyar ba to amma tun da yanzu ɗanta da take ɗauke da shi shi me yasa ta ajiye azumin domin ya samu abincin da zai ci to anan za ta rama azumin kuma za ta ba da fidiya قال مالك رحمه الله وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها قال مالك إمام مالك إبان آل سيتي وأهل العلم ما أبو تال إلمي idan su imam malik ibn anas suke cewa ma'abuta ilimi to ya kake ganin waɗanda su suke nufi kenan imam malik ibn anas ya ce malamai ya rauna ali halkafa suna ganin ramuwa kawai za ta yi ba sai ta ciyar ba ina fatan kun gana magana shi ya samu ba kuma ta ba a darussan baya da muka yi sai muke magana cewar mai hukuncin ta mustahabbi barakallahu fi cewar cewar mustahabbi ce sai malik yake cewa malamai suna ganin alihal qada ramuwa za ta ba za ta ciyar ba saboda mai za ta rama kama qala Allahu azza wajal kamar da Allah ta'ala ya ce faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance daga cikin ku bai da lafiya Au ala safari ko yana halin tafiya fa iddatu min ayyamin ukhra to ya rama waɗannan kwanakin da ya sha azumi a waɗansu kwanukan na daba. kuna ji da kyau anan an ce bayan ya rama sai ya ciyar ba ce ce ba cewa aka kawai ya rama to tun da aka ce ya rama wa ya rauna zalika maradan sai suke gani shi juna biyun da take dauke da shi ai rashin lafiya ne juna biyun da take dauke da shi rashin lafiya ne min al'amraf daga cikin nau'uka na rashin lafiya ma al khawfi ala waladiha ruwa kuma da cewar ma tana jin tsoron dan da ke cikin ta kada ta azumi ya rasa abinci saraka sai malamai suke ganin ramuwa kadai za ba sai ta ciyar ba shi yasa ciyarwar malamai suka sa cikin mustahabi domin a hada maganganun gaba daya a hada maganar abdullahi ibn umar sahabi da kuma maganar fatoyin sauran malamai ina fatan kun bayyana wannan da saboda haka mace mai juna biyu da ta ajiye azumi ita za akwai za ta rama sannan kuma mustahabi ne ta ciyar ɗaya kenan mace mai shayarwa mace mai shayarwa da ta ajiye azumi saboda ta ci abinci yaran ya samu nono ya sha za ta rama za ta ciyar ban yi tsammanin malamai sun yi magana biyu cewar ciyar wata mustahabi bane saboda an kalora ita ba rashin lafiya bane ita mai shayarwa ta riga ta haihu A ji ko ta riga ta haihu saboda ka tana lafiya ɗan yana lafiya yanzu za ta ci abinci ne domin ɗan ya samu nono to a nan sai ta rama azumin kuma ta ciyar amma ita mai juna biyu ɗan yana tare da ita a wannan lokaci tana cikin rashin lafiya saboda haka za ta ajiye azumi za ta rama azumi mustahabi ne ta ciyar قال وحدثني عن مالك أن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضي وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء وانا حديثنا عبد الرحمن بن القاسم القاسم بن محمد شيني عن أبيه daga baban shi shi alƙasun kenan baban shi kuma shi ne muhammad muhammad kuma ɗan abubakar siddiq ma'ana ilimi ne daga ilimi daga ilimi kenan annahu kana yaqul ya kasance yana cewa man kana alai qada'u ramadana duk wanda ya kasance akwai wajibcin ramuwar Ramadan a kansa ana bin shi bashin ramadan falam yaqbihi bai rama ramadan din ba wa huwa qawiyyun ala siyamihi yana da karfin fa da zai rama lura da kyau yana da karfin da zai rama kuma bai rama ba hatta ja'a ramadanu akharu har wani ramadan din kuma na wata shekarar ya zo ina ba ta kun gani yana da ƙarfi na ya rama bai rama kenan idan ana shi ramadan din bara sai ramadan din bana ya zo bai samu sarari na ƙoshin lafiyar da zai rama ba yana cikin wani hukunci cikin wani hukunci yanzu ana magana mutumin da ake bin shi ramadana da ya wuce sannan ya samu sarari in rashin lafiya ce ya warke tar matsautan gararan bai rama ba har wani ramazanin da zo fa hu yut'im to shi wannan zai ciyar makana kulli yawmin gurbin kowanne yini miskina miskini guda muddan min hamba zai ce da mudinabu ne na alkama alkama da yake ta ci mafi yawa a wurin su ko shinkafa wa alaihi ma azalikar qada kuma tare da haka zai rama azumi yayi sakaci ku lura da kyau yayi sakaci sakacin da yayi shi yasa aka ce mai zai ciyar kuma ya rama amma da bai samu sarari ba bai samu rashin lafiyar abin nan rashin lafiyar ba ta gushe ba ko kuma ɗan da take shayar da shi ba ta yaye shi ba yadda ta sha azumin bara saboda shayarwa haka ta sha kabara bara, shi kenan in ta yaye sai ta sai ta rama a nan babu ciyarwa ta wannan wajibcin don ba za a ce mutum ya yi sakaci ba saboda da wanda ya samu ƙoshin lafiyar da zai rama ba saboda ka kiyaye ana magana ne kan wanda yake da ƙoshin lafiya kuma ya kiyaye rama an وحدثني عن balaga أنه بلغ عن سعيد بن الجبير wannan ita ce fatar فتر سعيد بن cewar شوار عندي ana bin mutum ramuwar رمضان sannan ya samu sarari sauƙi na ya rama ya miƙe ƙafa shi kawai yana zai yi gobe zai yi jibi zai yi gobe zai yi jibi so yake wasu yan kudi su zo mashi domin ya sai madara ya sai kwai har wani ramadanin ya zo to zai ciyar kuma irama domin ya yi sakaci ita ibada ba a sakaci da ita ƙwalar rahimahullah babu jami'i ƙauba siya babin da ya tattaro kan abin da ya shafi ramuwar azumi Cin ramuwar azumi akwai wani lokaci kayyadajje da aka ce tole tole mutum ya rama shi tunda yanzu nan mun karanta hatta ta a ramadan akhar a wani ramadan din yake قال حدثني يحيى مالك أن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان take ce wannan hadisi na na aishi ne Allah ta'ala ya kara mata yarda mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce in kana lalle ya kasance la yakunu alayya siyamu min ramadan wallahi ana bina azumin watan ramadan tabbas ya kasance ana bina azumin watan ramadan fama astati'u asumu bana samun sararin in yi wannan azumin na ramadan hatta ya ce sha'aban har sha'aban ya zo wanda yake daga shi sai ramadan sai a sha'aban nake samun dama in ranka wana ji da kyau ko shine imam bukhari ya kara da cewa sai yahya shi yahya din wanda ya rawaito muwatta al-mar ya kara cewa saboda ne ash-shughul bin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda hidimar kulawa da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi yasa ta yi haka nan tirmidhi ya rawaito shi da take cewa ma qadaitu shay'an mimma yakunu alayya min ramadan illa fi sha'ban hatta qubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace ba ta taba rama wani abu da ake binta na azumi ba sai a sha'ban har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati har sai da rasulullah ya koma ga Allah to da rasulullah ya koma ga Allah ne daga na sai take rama azumanta ba sai sha'aban ya ba don tara ganin ta zo tana rama azumi kuma ana sallama ya ce ki ta ce tana azumi ina fata mun gano wannan saboda haka sai mu kiyaye sai ya kiyaye ba wanda ya ce abinda ake bukata kada mutum ya bari sha'aban ya wuce kada mutum ya bari sha'aban ya wuce amma kada mutum ya ce kuma ga hadisin aisha a sha'aban take rama azumi hadisin aisha sai sha'aban take rama azumi sauran ka shi ma yanzu sai sha'aban zai rama kaga na fara bai rama ba na bani bai rama ba ya sanya kai shi cikin kafara ko ta sanya kanta cikin kafara abinda muke nufi da kafara ciyarwa saboda ta yi sakaci na kowace babu siyamin yomin da yi shakku fi babin da zai magana kan azumin ranar da ake shakku a kai mai hukuncin azumin ranar da ake shakku na farko dai wace rana ce ranar shakku ranar da ake shakku a kanta wace rana ce ranar da ake shakku a kanta idan an ce shakku ne ana kokwantar shin wannan rana ta ramazana ce ko ta sha'aban ne ma'anar shakku wannan rana kuma ita ce ranar talatin ga wata na sha'aban kuna jina da ke ko saboda ashirin da tara kowa ya san ranar sha'aban ne ashirin da tara kowa san sha'aban ake ciki ashirin takwas kowa san sha'aban ne to yau ashirin tara misali na sha'aban to tambayar anan ita ce shin an ga wata yau ta yadda gobe zai zama ɗaya ga ramadan ko ko ba a ga wata yau ba so da ga gobe talatin ga ramadan wannan shine ne shakkun wannan shine kokonta to mai hukuncin azamin gobe Tunda goban ranar kokonto ce ana kokwanto a kanta shin cikon sha'aban ne talatin ko kuma sabon wata ne ramadan ɗaya ga wata shi yasa malam ya ce babu siyamin yomin da zai shukufi babin da zai yi bayani kan yin azumin ranar da ake kokonto a حدثني يحيى عن a أنه سمع أهل العلم ينهون yi sama a الذي يشك فيه ne Sha'aban. إذا نواده به صيام رمضان ويرون أن ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاء ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا قال رحمه الله يحيى ابن يحيى الذي في أن مالك ابن أنس ياتي مصر shi malik ya ji annahu sami a halin ilimi, ya ji malamai in ji malik anas ya ji malamai ku lura da kyau yana kafa hujja da ayyukan malamai ya ji malamai yan hauna suna hana an yi sama a yi azumi al-yawmul ladhi yushakku fihi min sha'ban ranar da ake kokontansa cin na sha'aban ne ko na ramadan malamai suna hana yin azumi a wannan ranar cewar izana wa biyu siyama ramadan suna hanawa ne idan ya yi niyyar azumin watan ramadan ya ce to yanzu dai ba a ga wata ba mun jira mun jira mu dai nan ba mu gani ba kuma mun jira mun jira ba mu gani ba to amma ai inda an ce a duba wata kawai za a gani to da shi yanzu ya kwanta da niyyar gobe zai yi azumi kuna ce da kyau sai aka wayi gari da azumi ba shi da azumi shi ba shi da azumi kowa yana da azumi saboda kowa ya kwana da niyya tabbatacciya amma shi bai kwana da niyya tabbatacciya ba don yana kofantai goban sabon wata ne ko kuma cikon tsohon wata ne shi samali ya ce izana wa biyu su yama ramadan idan ya yi niyyar azumin watan ramadan to ba shi da azumi sun hana wannan wayar suna ganin anna alaman samahu lalle yana zama wajibi akan duk wanda ya azumin wannan ranar ala ghairu ru'ya akan bai ga wata ba ko labarin ganin wata bai zo mushi ba sannan ya kwanta bacci labarin bai zo mushi ba sai bayan da alfijir yake to summa ja'a sabtu sannan labarin ganin wata ya zo annahu min ramadan cero yau din nan ɗaya ga ramadan ne anna alaihi qada'a to shi zai rama wannan azumi ina jin azumin bariya 2014 kun tuna azumin bara abin nan 2014 shekara ta 2014 an yi haka an sanar da ba a ga wata ba sai mutane suka kwana da ba a ga wata ba sai kuma daga baya kuma aka sanar da an ga wata kun iya tunawa ku ake ta tambaya gaskiyar al'amari shine fa mutum ya rama azumin sa shine gaskiyar al'amari shine mutum ya rama azumi domin shar'i ne na azumi ayi niyya kafin alfajir yake to kuma mun karanta hadisi Asa na hafsa radiyallahu ta'ala anha da abdullahi ibn umar da aisha da sauran sahabbai sosai cewa duk wanda ya dauki niyyar azumi bayan alfajir ya kito ba shi da azumi ina fatan kun gano wannan da ba shi da azumi wa yarawna wala rauna. amma malamai ba sa ganin bisu ya min tatawu'an idan mutum zai yi shi tadawu'i ba a san ba a ganin laifi dama mutum ne ya saba yin azumin litinin da alhamis saboda haka sai ramadana sai litinin ta gobe misali sai ta zama ita ce yau mushak kenan lahadi ta zama 29 ga sha'aban ko laraba ta zama 29 ga sha'aban sai zama na gobe litinin ko gobe alhamis ita ce 30 ga sha'aban ina ba san kun gane wannan da ke ko iya bincike bai samu labarin an ga wata ba to tunda bai samu labarin an ga wata ba sai ya kwanta da niyya guda ita ce gobe zai azumin nafilan da ya saba azumin shi rana azumin shi na tunda ya kwanta da niyya guda ita ce ta azumin gobe nafilan قال مالك رحمه الله وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدي قال وهذا الأمر عندنا wannan bayanan da muka yi shi shine a garinmu na madina kuma haka suke yi tun daga zamanin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa zamanin sahabbai zuwa tabi'ai zuwa zamanin su tabi'u tabi'ai. shi yasa shekul islam ibn taymiya yake cewa bid'a bid'a bata shiga birnin madina ba tun daga zamanin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa zamanin malik ibn anas bid'a bata shiga madina ba ina fatan kuma bayyana wannan da kyau yana magana wurin jinjina fatoyoyin malik da ɗora su kan mizanin cewa fatoyoyi ne ayyukan mutanen madina ayyuka ne da aka gaje shi iyaye da kakanni kakannin shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasu iyayen su su haɓai ƴaƴan ne abin nan tabi'ai jikokin ne su malik a tuba'u tabi'ai. ina fatan kun bai tsona da ce yace a bata shiga madina ba tun daga zamanin manzan Allah sallallahu ta'ala sallama har zamanin malik daga karatattukan su karatuttuka ne masu tsafta ba bidiya a ciki kun da ke ku yana da rubutu mai zaman kansa sosai a kan abin da ya shafi amalu a halin madina ayyukan mutanen madina da malik ya ce kafa hujjar su da ya ce wa hadal amru indana wannan shi ne al'amarin da yake a gare mu haka sahabbai kai. haka almajiransu tabi'ai kai. haka mu kuma almajiran almajiran sahabi a tabawu tabi'in mu a adraktu ahlul ilmi alayhi wallazi adraktu alayhi ahlul ilmi bi baladi wanda kuma muka cikin mazawa ilimi akan shi a nan garin mu na Madina da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu ya ya zama sanadi tsira gare mu kila da mahira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk